This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro kama da wannan la'asariya da fatan mun same ku lafiya. Suna na Sarfil Hashin Gumel tare da Muhammad Hafiz Baballa da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. A yau ranar Talata 27 ga watan Agustan shekarar da hudu Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su Hafiz ba mukanin labarai. To Sarfilu, manyan jami'an kasashen Amurka da China na fatan cewa tattaunawar da za su yi ta haifar da ɗami ido Kungiyar ɗalibai likitoci ta Najeriya ta yaba da kwazon da jami'an tsaro suka yi na kubutar da ɗalibai likitoci guda ashirin da wasu bakwai daga masu garkuwa da mutane a ƙarshen makon da ya wuce. Masana kimiyya da ke nazarin kwayar cutar ƙyan dabbari sun ce tana canzawa cikin sauri yayin da hukumar lafiya ta duniya ta fitar da wani shirin daƙile cutar. To Allah kyauta kanin labaran duniyan kenan. A cikin shirin za a cewa naɗin alƙalin kotun ƙoli da shugaban Najeriya ya janyo zargin wata manufa ta daban. Bana tunanin ƙara albashi zai zama dalilin da za a zargi gwamnatin tarayyar najeriya ko kuma shugaban ƙasar najeriya bola ahmed tinubu ƙoƙarin ya yi amfani da alƙalai ya cimma burin shi na siyasa haka kuma za a ji cewa bayan da hukumar shige da fice ta najeriya ta sanar da ƙarin kuɗin fasfo domin bunƙasa shi ya zama daidai da tsarin duniya wasu 'yan ƙasar na ganin wannan karin kuɗi ya zo mana da bazata saboda a yanayin da ake ciki yanzu bai kamata ma farko ma amma yi magana kuɗin fasfo ba a wannan yanayin Muna kuma ɗauke da shirin noma tushen arziki wanda a yau zai duba matakan da gwamnatin Najeriya ke ɗauka don inganta harkar noma a ƙasar wanda Muhammad Hafiz Baballe shirya kuma zai gabatar. Sai kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu kuke aiko mana ta imel. To amma fa sai mun fara da kashi na farko na labaran duniya ta kunna. Jama'a assalamu alaikum. Mai ba da shawara kan harkokin tsaro na Amurka Jack Sullivan da babban jami'in diflomasiyyar China Wang Li sun faɗa a yau talata cewa suna fatan tattaunawar da za su yi ta haifar da ɗa ido yayin da suka gana a Beijing. Abokan kawancen Washington japan da philippines sun zargi china a cikin 'yan kwanakin nan da ta da hankali a yankin inda tokyo ta zargi beijing da ke ta sararin samaniyar ta yayin da manila ta kira ta babbar mai kawo cikas na zaman lafiya a kudu maso gabashin asiya Sullivan ya faɗa bayan ya isa babban birnin ƙasar China a tsakar ranar yau talata cewa yana fatan tattaunawar mai inganci tare da ministan harkokin wajen Wang ya ce za mu zurfafa cikin batutuwa da dama da suka hada da batutuwan da muka amince da su da kuma waɗancan batutuwa inda har yanzu akwai bambance-bambance da ya kamata mu tafiyar da su yadda ya kamata. rasha ta kai wa ukraine hari da makamai masu linzami goma da jirage marasa matuka 81 a yau talata a rana ta biyu a jera ana kai har-haren ta sama yayin da jami'an ukraine suka bukaci abokan su da su baiwa sojojin ukraine taimakon kayan aikin da za su iya kai wa rasha hari wuraren da take amfani da su wajen kai har-hari shugaban ƙasar ukraine vladimir zelensky ya ce har-haren sun kashe akalla mutane hudu tare da jikkata wasu sha shida Zelensky ya faɗa a shafin X cewa ba shakka za mu mayar da martani ga Rasha game da waɗannan da sauran har hari. laifukan da ake yi wa biladama ba za su iya tafiya ba tare da hukunta su ba rundunar sojin saman ukraine ta ce dakarun tsaron saman kasar sun harbo makamai masu linzami biyar tare da jirage marasa matuka 60 yayin da wasu jirage marasa matuka goma suka faɗo a yankin ukraine ƙungiyar ɗalibai likitoci ta najeriya ta yaba da kwazon da jami'an tsaro suka yi na kubutar da ɗalibai likitoci guda ashirin da wasu bakwai daga masu garkuwa da mutane a ƙarshen makon da ya wuce an sace su ne a ranar sha biyar ga watan agusta lokacin da aka kai wa ayarin motocin sahari a lokacin da suke tafiya wani taro a jihar inugu da ke kudu maso gabashin ƙasar ɗaliban dai sun fito ne daga jami'ar jos da kuma maiduguri a tattaunawar shi da murya amurka fortin olaye kakakin ƙungiyar nimsa ya ce although we are happy that the security agency were able to rescue our colleagues and duk da cewa muna farin cikin yadda jami'an tsaro suka samu nasarar ceto ta kwarorinmu ba tare da an samu wani cikas ba amma har yanzu rashin tsaro yana kan gaba musamman a wannan aiki na kiwon lafiya abin ya yi yawa za su iya sace likita domin likita ya yi wa wani dan uwansu magani Rundunar 'yan sandan Najeriya ta ce an kubutar da ɗalibai likitoci guda ashirin da likita ɗaya da wasu mutane shida da aka yi garkuwa da su daga hannun waɗanda suka yi garkuwa da su ba tare da faɗa ba a cikin jihar Benue da ke arewa ta tsakiyar ƙasar ranar Juma'a 23 ga watan Agustan da ya wuce. Hukumomi sun ce dai ba a biya kuɗin fansa ba. To nan ba da jima ba Hafiz zai sake damar da ƙarshen labaran duniyar, amma kafin nan Naɗin da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya yi wa mai shari'a Kudrat Kekere Okun a matsayin sabon shugaban alƙalan kotun koli ta Najeriya ya zo a daidai lokacin da ake ta zargin shugaban cewar yana ƙara fifita sashen shari'a ta fuskar ƙara musu albashi da wa'adin shekarun aiki domin wasu buƙatu na daban. Wakilin Umar Faruk Musa ya yi nazari akan wannan batu ga kuma rahoton da ya haɗo mana. ko da yake bayan da aka rantsar da shi a matsayin sabon shugaban kasa na najeriya bola ahmed tinubu ya yi alwashin cewar zai duba hanyoyin da zai yaki cin hanci rashawa a bangaren shari'a a najeriya inda yake kyautata zaton cewar kara musu albashi da tabbatar da jin daɗin su na gaba-gaba a hikimomin da za a yi amfani da su gurin wannan nasarar to amma fa waɗansu 'yan najeriya suna zargin cewa shugaban yana amfani da wannan damar ne watakila domin shagaba bangaren shari'a na najeriya ta yadda idan bukatunsa na yau da kullum akan karagar mulki ko zaɓe ya taso za su iya ba shi haɗin kai da goyon bayan da zai bukata kuma menene gaskiya ko rashin gaskiya wannan zargin shugaban kasar najeriya bola ahmed tinubu dai ya fito fili ya goyi bayan matakan taimakawa alkalai na wurin kara musu albashi da kashi uku cikin ɗari. da kuma kara musu wa'adin kasancewa a cikin aikin gwamnati daga shekara 65 zuwa shekaru 70. Daɗin daɗawa ya nuna hanyoyi ko sha'awarsa na cewar minista na babban birnin tarayyar Najeriya Abuja ya tabbatar da ya baiwa alƙalai hurumi ko damar mallakar filaye a babban birnin tarayya wato Abuja. Akan 'yan batutuwa dai na tuntuɓi barista Nasir Sa'id wani mai shari kan al'amuran shari'a a najeriya domin in ji ko akwai kamshin gaskiya a zarge-zargen da ake yi ko kuwa dai magana ce ta adawa ta 'yan siyasa ake yi wa shugaba bola ahmed tinubu ya rufe. wannan zargi ne kawai bana tunanin ƙara albashi zai zama dalilin da za a zargi gwamnatin tarayyar najeriya ko kuma shugaban ƙasar najeriya bola ahmed tinubu ƙoƙarin ya yi amfani da alƙalai ya cimma burin shi na siyasa saboda na farko dai idan mun kalla abubuwan da 'yan najeriya suke kokawa ga sashin shari'a shine ana zargin su da cin hanci da rashawa kuma gwamnatin tarayyar najeriya ta zauna ta kalli kuɗaɗe da ake biyan su na albashi da alawus a matsayin hanya da dole a duba domin a kubutar da wannan sashi daga zargin da ake musu idan aka samar musu da kuɗaɗe na albashi isasshe ana tunanin zai taimaka musu wajen sauke nauyi na yin hukunci akan gaskiya da daidai amma duk lokacin da ka bar ma'aikacin shari'a da albashi mai karanci to kaga ka jefa shi cikin yanayi mara kyau. barista nasir sa'id kenan mai shari kan alman shari'a a tattauna da ne da shi a abuja kumrad salihu tata mai gwagwarmaya ne akan yaƙi da cin hanci da rashawa a najeriya eh hakikan kan ana zarge-zargen shugaban kasa a siwa ahmed bola tinubu akan akan ana ganin saboda yanda an kai shari'arsa wanda waɗansu ke zarge-zarge bai zo bisa ga yadda ya kamata ba shi yasa yake nuni ma bangaren shari'a musamman ma na tarayya so da kuma ba su waɗansu abubuwa ita justice kudirat raya kunde an san lokacin tana cikin waɗanda sun kai shari'an opuzo dimma gwamnan jihar imo amma ake kiran shi gwamnan shari'a da sauransu saboda shi ba wai ya tsaya zabe bane da sauransu ya zo ga cire emeka ehediwa don hakan abun dubi a nan duk zarge-zargen da za a ji wasu lokutan akwai alamun gaskiya a yanzu dai akwai ɗansa 'yan najeriya da ke ta cece kuce dangane da naɗin da aka yi wa mai shari'a kudrat kekere okun a matsayin shugabar alkalin kotun koli ta najeriya ganin cewa tana cikin kwamitin da ya yi wata shari'a da ta kawo kace na ce a cikin ƙasar umar faruk musa amurka a abuja najeriya To a gaida Umar Faruk Musa wannan shirin na zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hafiz ya damar da karashin labaran duniya. yayin da hukumar lafiya ta duniya da WHO tabbatar da wani shiri a ranar litinin don dakatar da yaduwar cutar kyandabiri masana kimiyya da ke nazarin kwayar cutar sun ce ceda tana canzawa cikin sauri wanda ke dagula kokarin yaki da yaduwar ta shirin na watanni shida zai lakume dala miliyan 135 na ƙara sa ido rigakafi da kuma ɗaukan mataki. shirin ya ce kokarin dabarun rigakafin zai mai da hankali kan ɗaiɗaikun mutane da suke cikin haɗari sosai da suka hada da yin mu'amala ta kusa da sabbin waɗanda suka kamu da ma'aikatan lafiya don daƙile yaduwar cutar hukumar lafiya ta duniya tana janye ma'aikata a ƙasashe da abin ya shafa in ji ta amma hukumar who ta ce akwai ƙalubale na aiwatar da shirin a ƙarshe ana iya tsare shugaban kafar telegram pavel durov a hannun 'yan sanda har zuwa gobe laraba bayan masu gabatar da kara na faransa sun ce suna ba da karin lokaci domin yi masa tambayoyi yayin da wani babban aminin shugaban rasha vladimir putin ya yi zargin cewa washington ce ke da hannu a kame shi masu gabatar da kara na faransa sun faɗa a ranar litinin cewa an kama drop ne hamshakin attajirin nan ɗan ƙasar rasha a ƙasar faransa a ƙarshen makon da ya wuce a wani ɓangare na binciken laifuka da suka shafi hotunan lalata da ƙananan yara da safarar mugun ƙwayoyi da kuma hada-hadar damfara ta dandalinsa a yau talata kakakin masu shigar da ƙara ya ce an tsawaita tsare drop da sa'o'i 48 a ranar litinin dukkan bangarorin biyu na yakin ukraine da kafofin labarai da kuma na farfaganda a fadin duniya suna amfani da dandalin aikewa da sakon wanda manazarta suka bayyana a matsayin filin daga na intanet sosai. Muhammad Hafiz Baballe ke ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Hukumar kula da shigar fice ta Najeriya ta bayyana ƙarin farashin kuɗin fasfo wanda zai fara aiki daga ranar ɗaya ga watan Satumba. Sai dai hakan bai yi wa 'yan ƙasar daɗi ba ganin cewa al'umma na fama da matsin tattalin arziki. Wakilinmu Rukayya Basha ta duba mana wannan batu ga kuma rahoton da ta haɗa mana. A wata sanarwar da hukumar shige da fice ta immigration ta fitar, hukumar ta bayyana cewa za a samu ƙarin kuɗin fasfo daga ranar 1 ga watan Satumbar shekarar nan. Hukumar ta ce, fasfo mai shafi 32 wanda yake da ingancin shekaru biyar farashinsa zai tashi daga naira dubu talatin da biyar zuwa naira dubu hamsin sai kuma mai shafi sittin da hudu mai dauke da ingancin shekaru goma farashinsa zai daga daga naira dubu saba'in zuwa naira dubu ɗari hukumar ta ce ba wai haka kawai ta yi ƙarin farashin fasfon ba ƙarin ya zama tilas ne ta yi shi domin sabanta shi da zai daidai da tsarin icao da kuma sauƙaƙa samun shi kuma hakan zai bawa hukumar damar buɗe sabbin ofishoshin samar da shi sai dai ƙarin farashin bai yi wa 'yan ƙasar daɗi ba sunana yakubu garba wannan karin kuɗi ya zo mana da bazata saboda a yanayin yanayin da ake ciki yanzu bai kamata ma farko ma amma yi magana kudin fasfo ba a wannan yanayi gaskiya fasfo ba zai samu ba sakamakon ko a daɗin ma a inda yake da arham ma kafin ka samu sai ka fi wata uku kana ta bibiya kana ta bibiya har yawanci eh, in su kola shim ne aka baka har lokaci ya tike suna ne mu. to ban ji daɗin shi ba saboda ba abin da dan najeriya yake tsammani ba ne ƙarin kuɗin fasfo matsalan guda biyu ne na farko idan kai za ka yi amfani da shi inda za ka je in bukatan kasuwanci ne ko karatu ko kuma fita jinya to da wani za ka je da kudin jirgi da karin kudin fasfot ko kuma da kudin makarantar ko kudin jinyan. Rulwanu Ladan ɗaya ne daga cikin masu sharhi kan lamuran yau da kullun ya ce irin wannan ƙarin farashin ba abin mamaki ba ne idan aka kwatanta da yadda farashin komai ke tashi a ƙasar. Maganar ƙara kuɗin fasfo a najeriya Lalle wayannan irin abubuwan ba sabon abu bane a najeriya ko da an ƙara ko ba a ƙara ba wannan kuɗin inda ya dace ya je ba zai je ba yanzu idan muka duba kwanan baya wannan mr ojo wannan ministan ya mai da abubuwan online har ana jin daɗi a haka matsalolin da ake samu shekara nawa da ta wuce har yau ana cikinta don za ka nemi fasfo ɗin baka samu ba saboda haka mu abin da za mu ce wannan abun haraji ne za a samu ma ƙasa amma idan aka sami harajin ina harajin yake zuwa wajibi ne hukumomin su duba waɗannan abubuwan tsananin rayuwan ya yi yawa ko ina haraji ko an ƙara ma ba ganin ƙarin za mu yi a ƙasa ba saboda haka tabbas wannan abin yana da illa ga 'yan ƙasa duba da abin da mutane suke ciki a wannan lokacin kuma a ce an ƙara in fasfot na yi kokarin tuntuɓar hukumar mai kula da shige da ficen sai dai hakan bai samu ba domin ba su amsa waya da kuma sakon karta kwana da na aiki musu ba yan najeriya da yana ci gaba da bayyana koken halin matsin rayuwa da suke ciki rukayya basha muryan amurka daga abuja a najeriya to a gaida rukayya basha wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a jamhuriyar Nijar za a iya samun mu a wato a kan tashar mu ta VOA Hausa com. Yanzu anan nan Washington DC a muna cewa karfe 11 da minti 16. Yanzu kuma sai shirin na gaba. Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma sannadi na ci gaba. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz baban lake gabatarwa. da Yayin da 'yan Najeriya suka gudanar da zanga-zangar nuna adawa da tsananin tsadar rayuwa da suka koka cewa ba su taɓa ganin irin ta ba a cikin gwamman shekaru duk da cewa gwamnatin kasar na cewa tana ɗaukan wasu matakai na sauye-sauye a fannin tattalin arzikin kasar sai dai wasu al'ummar kasar sun ce su dai ba su gani a ƙasa ba wakiliyar madina dauda ta tattauna mana da karamin ministan noma da samar da abinci na najeriya sanata aliyu sabi abdullahi kan irin matakan da gwamnati take ɗauka don daidaita al'amura a fannin noma madina gareki. distinguished senator aliyu sabi abdullahi mutane sun ɗan yi zanga-zanga na nuna yunwa da rashi ya ka kalli wannan zanga zanga domin har yanzu jama'a na cikin yunwa to alhamdulillah na ɗaya dai duk abin da zan faɗa in dai har kan wannan maganan ne to masu sauraro su lura cewa ni musulmi ne kuma bai yiwuwa in kasance ina musulmi sannan ba zan yi imani da jarabtar ubangiji ba abubuwan da ke gudana na farko tukuni na ɗauka jarabta ne allah ya kawo mana dukanmu wannan kuma abin da ya bukata shine mu koma lale mu sake zama mu dubi al'amari wanda ya zanga-zanga yana da inci ya zanga-zanga sai dai kamar kullum abin da ake nuhi shine nan ka tuna yadda kake da daman ka fisge hannunka cikin iska to daidai inda hannun naka ya tsaya muddin bai taba wani ba to iyakan ka kenan amma muddin zaka fisge hannunka ka duki wani to kai ma ka san ka shiga hakin wani to Allah ubangiji ya ba mu ikon tsayawa bisa kan iyaka kuma kada mu keta hakin wani maganan batun gwamnati eh ai gwamnati ta san cewa akwai matsaloli shi yasa kuma ta nemi ragaman mulki don ta kawo iyakan nata ɗauki don magance wayannan matsaloli sanin kowa ne bai yiwuwa kana da ciwo na shekara da shekaru kila ma ciwon ya riga ya ruba sannan rana ɗaya likita don ya zo ya ce zai baka magani ko kuma don zai wani abu a kai ka ce ya yi dole sai dai mai da kai yanda kake kafin ciwon nan a hankali na san bai yiwuwa to alhamdulillah shugaban ƙasanmu mai girma senator bola ahmed tinubu gcfr daga shigowansa mu dai ya nuna mana kamar da kuma ya bayyana ma 'yan najeriya cewa yana son ya yi iya ƙoƙarinsa shi ma ya ba da nashi gudunmuwa don najeriya ta samu seti to abin da aka daɗe ana ɓanna gyaranta bai yiwuwa bai ɗaya dole sai an dage kuma sai an tsaya tsayin daka wanda ni na shaida na ji na gani cewa shugaban ƙasa bola ahmed tinubu yana tsaye tsayin daka ka'in da na'in don ya ga cewa an kawo ɗauki ga wa'annan matsalolin kuma umarnin da ya bamu shine mu tsaya tsayin daka mu gaya ya za a yi a magance wa'in abubuwan na san ainihi wanda ke da yunwa ko yana jin yunwa shi kawai abin da yake so ya gani shine abinci ya ƙoshi amma yau misali kana da kuɗinka in ma ka je inda ake dafa abincin in ka je dai tukun kila sai an tsaya ma an nemi kujera inda za a baka ka zauna shi ma wannan jira ne sannan idan ka zauna din ma sai an zo an tambaye ka me kake so sannan a je a duba in akwai shi a ƙasa ko kuma sai an sake tanadawa to wannan ya nuna kenan sai dai idan sandabaru za a yi ma juna ba yadda za a yi magance wannan matsalolin cikin ɗan a sha yanzu magani yanzu to saboda haka a matsayinmu na 'yan gwamnati ba abun da za mu iya haɗi a nan sai dai mu ƙara cewa mutane su ƙara haƙuri su yi afuwa su tsaya su ɗan ba da ƙaramin lokaci su ga yadda abubuwa za su kasance bisa tabbacin me amana da shugaban ƙasa ya ɗauka na cewa yana son ya kawo ɗauki ya kuma sa ƙasa bisa kan saiti matsalolin da ake kokarin magancewa abu ne da kowa ya sani amma dama an ce an sare ice an sare ice an sare ice jijiya ɗaya ke rike da ita sai ka zo ka jingina a kai in ta rushe a ce kai ka rushe ina ganin kusan kamar abin da ake ganin halin da muke ciki kenan to shugaban kasa da kullu abin da ke faɗa shi ne shi ba zai kawo korafin cewa a'a ai kaza kaza a'a ya zo ya aiki ne kuma yana son ya huskanci wannan aikin kuma yana nan yana huskantar wannan aiki akasari shi yasa a yanzu mu a nan ma'aikatan aikin noma da ba da abinci ko kuma samun watan wadataccen abinci makasa mun riga mun zauna cikin wannan shekarun ɗayan nan da ya wuce abinda muka tsaya muka duba shine mu tantance menene ma matsalolin me yasa muka shiga cikin wannan hali yaya za mu yi mu magance shi sannan kuma ya za mu yi mu hana komawa cikin irin wannan hali da ake ciki kuma alhamdulillah mun gano inda matsalolin suke na ɗaya a baya can mutane da yawa sun ce su manoma ne alhali kuma makaryata ne ba manoma ba ne kun yi bincike ne kuka gano haka mun gano haka saboda kuma gaskiya ta nuna mun haka inda aka zo aka ce an ba da tallafi na noman kila eh, hekta miliyon ɗaya misali misali nike bayarwa hmm. an zo an karɓi tallafin gwamnati amma a ƙarshe an tafi da shi kasuwa an jan sayar ba yi noman ba an wayi gari kuma an zo an ce ana neman wannan hatsin da ya kamata hito ga wa'annan hmm. hektocin da ba a yi ba an shuka karya ko ba shuka karya ba ita kuma karya dama hore za ta yi an ce ba ta yaya to amma mu a yanzu abinda muka mai da hankali shine mun koma mu fahimci yaya ita sha'anin noma yake to bisa haɗin gwiwa da masu ƙididdigan al'amarin ƙasa wata national bureau of statistics mun gano najeriya misali muna da gidaje wanda suke cikin harkar noma miliyan 42 waɗin ƙasar nan ko suna noman watan gona hatsi da sauran makamantansu haɗe da kiwo wasu kuma da sha'anin kiwon kifi wasu kuma a'a kiwon kifi wasu kuma a'a kiwon shanaye da kaji da sauran dabbobi wannan yanzu ya ba mu setin sanin cewa idan za mu zo planin mun san suwa da wa za mu sa gaba bisa haka shekaran da ya wuce 2023 zuwa kwarin wannan shekara 2024 lokacin rani noman rani da muka yi mun koyi darasa sosai na alkama da muka yi kuma ya nuna mana lallai najeriya za ta iya ta yi noman alkama har ta iya samun abinda da take bukata ma in ma ya kama mata ta fitar da shi na sayarwa Masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu, da Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku ci gaban tattaunawar. Yanzu a madadin karamin ministan noma da samar da abinci na Najeriya, Sanata Aliyu Sabi Abdullahi, wakiliyar yamma Abuja Madina Dauda, sai kuma Fiona Nandudu wa Mayi da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe, ya sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. sai wani makon idan Allah ya kai mu. Ku To madalla a da Muhammad Baballe. Yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin ra'ayin da ku masu ruki aiko mana ta imel. Ra'ayi na farko ra'ayinka ne Sanusi Madatai da Magaram. kace muna kira ga iyaye da sauran dangin da ke ruwa da tsaki suna yi wa 'ya'yansu auren dole da cewa ya kamata su daina don kuwa yin hakan na cutar da da yawa daga cikin ma'auratan da aka yi wa irin wannan auren musamman ma 'ya'ya mata domin sai da so da ƙauna ake samun kulawa da kyautatawa da fatan allah ya sa mu gane amin ra'ayi na gaba ra'ayinka ne shehu adamu rijau kai ko cewa kai shin wai yanzu haka za mu ci gaba da zama a najeriya kullum labarin bai wuce a kashe ko a sace mutane ba gaskiya akwai damuwa fa sosai idan dai haka za mu ci gaba da tafiya allah ya kyauta amin ra'ayi na karshe da lokaci zai bamu mu damar karantowa yau ra'ayinka ne yi so da tai kace tsige ministan man fetur na kasar mu ta nijar wato mustapha muhammad barke tare da maye sa da dr sahabi umaru da gwamnatin mulkin sojan ƙasar mu ta nijar ta yi wallahi ya yi daidai domin hakan ya nuna cewa wannan gwamnati mai faɗa da cikawa ce don haka tun farkon zuwanta muke ji ta ce ba za ta yi tafiya da duk wanda ya fifita muradun kansa da na masoyansa a kan 'yan ƙasa ba da fatan wannan zai zama darasi ga sauran na baya to rayoyin da lokaci ya bamu damar karantowa kenan yau sai ku ci gaba da rubutuwa sannu a hankali za mu rika karantawa To madalla. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu karkare shirin ga Muhammad Hafiz Baballe ya dama da labarai amma fa wannan karan a takaice. To sarfi ga labaran a takaice. Mai ba da shawara kan harkokin tsaro na Amurka Jack Sullivan da babban jami'in diplomasiyyar China Wang Li sun faɗa a yau talata cewa suna fatan tattaunawar da za su yi ta haifar da ɗa ido yayin da suka gana a beijing abokan kawancen washington japan da philippines sun zargi china a cikin 'yan kwanakin nan da ta da hankali a yankin inda tokyo ta zargi beijing da ke sararin samaniyar ta yayin da manila ta kira ta babbar mai kawo cikas na zaman lafiya a kudu maso gabashin asiya rasha ta kai wa ukraine hari da makamai masu linzami goma da jirage marasa matuka 81 a yau talata a ranar ta biyu a jere a yayin da jami'an ukraine suka buƙaci abokan ƙawancen da su baiwa sojojin ukraine taimakon kayan aiki da za su iya kai hari wuraren da rasha ke amfani da su wajen kai har hari shugaban ƙasar ukraine vladimir zelensky ya ce har-haren sun kashe akalla mutane hudu tare da jikkata wasu sha shida zelensky ya faɗa a shafin x cewa ba shakka za mu mayar da martani ga rasha game da wannan da sauran har-haren laifukan da ake yi wa bil'adama ba za su iya tafiya ba tare da hukunta su ba ƙungiyar ɗalibai likitoci ta najeriya ta yaba da kwazon da jami'an tsaro suka yi na kubutar da ɗalibai likitoci guda ashirin da wasu bakwai daga masu garkuwa da mutane a ƙarshen makon da ya wuce an sace su ne a ranar 15 ga watan agusta lokacin da aka kai wa ayarin motocinsa hari a lokacin da suke tafiya wani taro a jihar enugu da ke kudu maso gabashin kasar ɗaliban dai sun fito ne daga jami'ar jos da kuma maiduguri yayin da hukumar lafiya ta duniya da who ta fitar da wani shiri a ranar litinin don dakatar da yaduwar cutar dabbiri masana kimiyya da ke nazarin kwayar cutar sun ce tana canzawa cikin sauri wanda ke dagula kokarin yaƙi da ta shirin na watanni shida zai laƙume dala miliyan 135 na ƙarasa ido rigakafi da kuma ɗaukan mataki Shirin ya ce kokarin dabarun rigakafin zai mai da hankali ne kan ɗaiɗaikun mutane da suke cikin haɗari sosai da suka haɗa da yin mu'amala ta kusa da sabbin waɗanda suka kamu da ma'aikatan lafiya don dakile yaɗuwar cutar. To masu sauraro da haka ne muka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima da za mu sake dawowa da wani sabon shiri idan Allah ya yarda. Har ma mu buɗe muku layin waya domin ku kira mu ba ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Domin sake jin wannan shiri da ma sauran shirye-shirye sai a shafin mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahouse.com Yanzu kan a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taimaka shirin ya zo gare ku sai Fiona Nandudo Mai wadda ta haɗa tare da bada umarni har ma da injiniyan mu na yau. Daga nan birnin Washington DC ni Sarfil Hashin kuma da ke cewa kada ku kashe rediyon ku domin shirin yau da gobe na nan tafi. Assalamu alaikum.